Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa da ke a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare naku. Yau, yau Alhamis, yau Litinin bakwai ga watan Oktobar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Idan muka tsinduma cikin shirin za ku ji cewar Masarautar Obomosho da ke jihar Oyo ta yi wani babban rashi. Idan kuma muka koma babban birnin tarayya Abuja za ku ji ƙarin haske dangane da taron tattalin arzikin ƙasa da ke gudana. Wanda akan abubuwan da batutuwa da dama da aka tattauna a wannan zauren za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine shin ana iya cewa yawan al'umman Najeriya bai amfane ta ba kamar yadda sarkin Kano uh, Malam Sunusi da Sunusi da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka uh, Algo ya ce. Lambar dai kamar kullum ba ta sauya ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma kamun nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare. Ga labaran duniyan dalla-dalla. manyan kusoshin mahukuntan amurka daga manyan jam'iyyun siyasar kasar sun barranta kansu da furucin shugaba donald trump da ya ce amurka za ta janye dakarun kasar daga arewacin syria tare da sukan wannan shawarar da shugaban kasar ya dauka. manyan kusoshin a majalisun kasar biyu shugaban masu rinjaye kuma dan jam'iyyar republican mitch mcconnell da kakakin majalisar wakilai 'yar jam'iyyar democrats nancy pelosi sun fidda bayanai kowanne da nasa inda suka yi suka a kan kalaman shugaban kasar. janye dakarun amurka daga syria wani al'amari ne da zai ribaci russia iran da kuma gwamnatin assad a cewar mcconnell ita kuma pelosi cewa ta yi wannan wani al'amari ne mai tada hankali na cin amanar kurdawa kuma kawar amurka waɗanda suka taka rawar gani wajen ganin cewa mun cimma burinmu na kawar da 'yan kungiyar isis lindsey graham mamban kwamitin harkokin waje a majalisar dattawan amurka ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya tattauna da abokin aikinsa ɗan jam'iyyar democrat chris van hollen kan yiwuwar kakabawa turkiya takunkumin saba alkawari har in ta sake ta kai hari a siriya wacce ta agaza wa amurka murkushe ƙungiyar daular isis kuma za su buƙaci a dakatar da ita daga ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin yaƙi na duniya wato nato waɗannan kalaman na graham sun zo ne daidai bayan da trump ya kare kalamansa na janye dakarun amurka daga syria bayan jin cewa yin hakan ka iya jefa dakarun da ke bangaren demokuraɗiyyar syria kawar amurka cikin haɗari kuma zai kawo tsaiko a yakin da ake yi da ƙungiyar isis Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a yau Litinin cewa lokaci yayi da za mu cire hannunmu daga cikin waɗannan yaƙe-yaƙen wanda da dama daga cikinsu fitintinu ne tsakanin ƙabilu don mu tuso ƙeyar sojojinmu gida za mu yi yaƙi in har muna da wata riba ne kuma za mu yi yaƙi har mun san cewa za mu yi nasara ne kawai an baiwa waɗansu masana ilimin kimiyya 'yan amurka guda biyu da ɗan birtaniya guda kyautar nobel na bangaren likitanci akan ilimin halittar jikin dan adam sakamakon nasarar da suka yi na gano yadda kwayoyin halittar dan adam wato cells a turance suke daidaituwa idan akwai iskar oxygen kwamitin da ke nazari akan manazartan na nobel a yau litini ne ya sanar da cewa william killing greg semenza da peter radcliffe ne suka lashe kyautar ta bana mutanen su uku za su raba kyautar kuɗin da ake baiwa wanda ya ci wannan kyauta na dalar amurka takwas kwamitin ya ce mutanen sun bankaɗo abubuwan da suka sa muka fahimci yadda yawan iska da ake shaƙa ke shafar yadda ƙwayoyin halittar jikin ɗan adam suke rayuwa waɗannan bayanai a cewarsu za su taimaka wajen gano sababbin hanyoyi da za a bi wajen yakar cutar tsotsewar jini da cutar daji da ma sauran cututtuka. Masu sauraro kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Hukumomi a Iraki a yau Litinin sun ci alwashin hukunta duk wani jami'in tsaro da ya keta haƙƙin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a wani mataki da ya yi kama da an kusa kawo ƙarshen gamar da ake yi jami'an soja suna ta ƙoƙarin janye dakarunsu daga birnin sadar mai makwabtaka da arewa maso gabashin Bagadaza a cikin daren jiya kimanin mutane goma sha uku aka kashe a wata arangamar da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Masarautar show da ke jihar Oyo sun sanar da mutuwar wani kunkuru wanda aka kiyasta shekarun shi 344 wanda ya mutu bayan gajeruwar rashin lafiya da ya yi. Shi dai kunkurin da ake kira alagba wanda ke cikin wanda ke abin ke dauke da abubuwan ban al'ajabi ya mutu ne jim kaɗan bayan wata rashin lafiya da ya fama da ita. Abokin aikinmu Hassan Umar Tambwal ya haɗa mana rahoto akan wannan kunkuru mai ban al'ajabi. Har yanzu jama'a na ci gaba da alhinin mutuwar kunkurun nan mai shekaru 344 da ke fadar basarakin Ogomosho wato Shehuna Ogomosho Oba Oladuni Oyewumi mai likabin Alagba wato Dattijo na tattauna da waɗanda naga kunkurun kuma suka san shi sosai ta wayar tarho. Rana na jiki Aliyu Lawan. ne dan sarki ne ma ya wuce ciwa dan ya wuce ciwa dan Ogomosho. A cikin sarakuna guda ce na suke yin sarakuna gari ne a cikin daya na masu jiran Kasan gado. Ka san kunkurun nan da ya mutu a fadar show na Ogomu show? Eh, na taba ganin sa muna kai yara mu ziyara kunkuru nan kowane shekara su je wajen su yi foto da shi. An ce shekarunsa ɗari uku kafin ya mutu. Kuma tun kuna yare kun san shi? Wannan kunkurun ba a yadda iyayen mu sarakuna suka ba mu labari. Kunkurun nan wai da aka je yaki shine suka same shi a cikin daji suka kawo shi Ogoma show. Hmm. Wajen 17 ko 16 78 ne ya lokacin yakin nan hmm. wanda aka je yanzu da akalla sarakuna guda hudu hmm. hukurun na ya gan bayan su kamun wannan shekara Allah bangiji zai cika mai wadi Yaya girman wannan kunkuru yake? Kunkuru ne ne lai kwasa shi a kan kilo za auna hmm. zai kilo ashirin. Gwamnati na biyan mutum guda biyu suna kula da shi da likita da na bashi abinci kowane safe. In akwai baki kuma za a kira shi a je wajen a je a dirku sahin wanda wasu su kula da suke akwai baki suna so su gan shi kukurun nan ya fito su gan shi a riga foto tare da shi Allah ubangiji ya ma kukurun nan basira wanda an yi ba ko zai dinga bin su suna jin daɗi in an doki abin kamera za ta fi hoton za kunkuru zai tsaya a yi foto da shi. wani irin abinci ne wannan kunkuru ke ci. yana cin shinkafa da fefe kuma yana cin ganye irin ganyen salatin nan ana ba shi ya saba da mutane kuma wallahi da kukurun nan ya yi rashin lafiya ko mutanen garin nan fa za ka ce mutum ne ya mutu su zan mutane a bace yake ja ma gaskiya bi sabilin ina yan mu da suka haife babana mm. sun tare da kunkurun ne a wannan fada kamar yanzu ina gawar kunkurun nan take na samu labari bi sabilin lahi za a binne shirai ne don dalili ya wuce karfin wani ce zai yanka wa don kowa yana jin tsoro ko akwai wani shiri na yi masa buki ko yi masa jana'iza ta ban girma kamar yadda ku al'adar yarbawa kuke yi idan mutum ya mutu ba zan ba ƙarya ba yanzu kowa bai sani me za a yi ba suna na abdulsalam abubakar ni haifafan ɗan goma sha da haifafan goma sha ne Ina sun zo daga Kano ne. To ka taɓa ganin wannan kunkurun da ya mutu a fadar shi sarkin Ogomosho? Wannan kunkurun tun muna yara muke zuwa kallon sa muke hoto da shi. Me ya baka mamaki ga wannan kunkuru? Wallahi abin da ya ban mamaki shi wannan kunkurun lokacin da muke zuwa fada an mun je fada zai shigo lokacin yana da lafiyarsa da karfinsa zai shigo fada ya zauna ana zaman fada da shi. Wallahi ba tsoron mutane in dai za a zauna fada shi ma zai zo a zauna da shi. To kuma baya cizon ko yara ko mata ko kuma mutane? Wallahi baya cizo ko kaɗan lokacin ma da ƙanina zai aure abokanai na wanda suka zo daga Kano. Sai na kesu wannan kun shi wannan kunkurin sun ɗau hoto da shi sosai. Gaskiya mm. an ɗauki hoto da shi wanda suke gadin kunkurin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Allah ya sa in tamu mutuwa ta zo mu cika da kyau da imani. A gaida Hassan Umar Tambal da wannan rahoto. Daga batun mutuwa kuma sai na tattalin arzikin ƙasa, inda a yau aka buɗe wani taron ƙara juna sani da niyyar fito da hanyoyi da za a bi don yada tattalin arziki da kuma arzirta 'yan ƙasa. Taron da ya ja hankali da dama, wanda abubuwa da aka tattauna a gurin ya ja hankalin duniya. Umar Faruk Musa ya aiko mana rahoto akan wannan taron. wato iya ɗauka da cewa yawan jama'ar sin ya zama mata alheri saboda tsare-tsaren da birnin ko ƙasar sin ta yi amfani da shi wajen wato tallafa ma 'yan ƙasanta an yi wani lokaci na ɗan taƙin lokaci na shekaru biyar goma da ƙasar sin ta fitar da wani tsari wanda ya fitar da sama da miliyan ɗari biyu da hamsin 'yan ƙasanta daga cikin karnin talauci kuma na anikayi mu najeriya har yanzu maganar da ake yanzu ka ɗauki ɗan firamare school musamman ga arewa mu ta Najeriya sai ka ga cewa ya karanta maka wasiƙa ma da Hausa tashin hankali ne ba a magana da Turanci. A saboda haka yawan mu baya amfanan mu kuma muna magana ne fa an ce muna kalman Allah ya albarkace mu da jama'a to Allah dai albarkace mu da jama'a me muka yi da jama'a ai in muna son mu samu albarkan da Allah ya mana da jama'a nan shine kamar yadda muka bayani a koyar da yara sana'a da kuma ingantaccen ilimi a samu tsaron lafiya da kuma asibitocin kirki sannan kuma in ba ba su da kokarin eh, karatun boko na zirgi to a ba su da hanna jari ko kuɗin da za su da kansu da kansu badan ba sai sun zama ƙasa nauyi ba ai mai martaba bayanin da yake da ya ce yawan mu ya zama kamar nauyi ne ko hasara ce shine to menene amfanin yanzu kana da yara miliyan hamsin da bakwai ko saba'in wanda suke da tsakanin shekaru goma sha biyar zuwa talatin da biyar wanda ba su da aikin yi sun zama ce mazan da gemu. Shabu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa tsohon shugaban wannan kungiyar wato injiniya Mansur Ahmed ya bayyana min matakan da ya ya kamata a ɗauka domin yawan mutane na Najeriya ya zama mata alheri ba ya zama abun kunci da ake fuskanta ba a yanzu. Kamar yadda mai martaba ya faɗa shi yawan mutane yawan jama'a alheri ne amma idan an sa su a kan turba mai kyau ah, na ɗaya dai a ilmantar da su mutumin da ba shi da ilimi to kusan za a ce kamar dabba ne ba kuma ina nufin ilimi ba kowane ilimi ilimi na gini ilimi na sanin gudanar da rayuwa na zamani to idan an samu wannan to ba shakka yawan jama'a alkhairi ne kwarai da gaske ah, amma idan ba a samu ilimi ba mutane suna zuba kamar dabbobi ai yawan su ba zai zama alkhairi ba kullum ne yake kawo tashin hankali shi ne yake kawo kawo ta gari su yawa kuma shi ne yake kawo gurɓacewar ƙasa gaba daya saboda haka su mai ba magana da ya akan hanya yake. injiniya mansur ahmed kenan tsohon shugaban kungiyar tattalin arziki ta najeriya da ke gudanar da taronta na kwanaki biyu a babban birnin tarayyar najeriya a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro a kan wasu daga cikin waɗannan batutuwa da aka tattauna a wannan taron muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin ana iya cewa yawan al'ummar Najeriya bai amfane ta ba, kamar yadda sarkin Kano Sunusi da Sanusi da tsohon mataimakin shugaban Amurka Algo suka ce, amma kamun nan bari mu ɗan shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara karyawa da kiranmu na farko daga jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Ina tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To masha Allah game da ainihin yawan al'umma ake bani yau ko? Eh. to gaskiya to mu musamman mu nan Najeriya to ai ba wani yawo muke da shi wanda za a ce tattalin arzikin mu ba zai ba zai dauka mu bane ba eh matsalar mu a Najeriya rashin shugabanci shine kawai matsalar mu a Najeriya. Eh. domin saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniya nan najeriya allah hore mana shi matsalar mu dai rashin rashin iya sai da za a tsara abubuwan su tafi kowa amfana da abin shine kawai babu shine kawai babu to su al'umma su ba su da wani abu da za su yi sai komi ya ta'allaka kenan a hannun gwamnati eh to su al'umma akwai da za su iya taka mana kamar bangaren sana'o'i haka da Allah hore musu ko bangaren noma kiwo haka karatu kuma bakin ya gwargwado wannan mutum zai iya ya tsaya ya dage ya yi ilimi akan abin da zai iya kuma to mun gode malai ibrahim bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam Dakta barka da dare sunan Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To, ta gane Eh. mutanen najeriya tun farko ya kamata duk abin da za mu masu komai mu koma ga allah eh. saboda idan duk abin da mutum yake mara kyau ya bari abin da nake mara kyau in bari wancan abin da yake mara kyau ya bari mu koma ga allah maganar wai da zuwa shugabanni kaga na farko dai muna da matsalar shugabanni yanzu gana menene yasa ta samu garuwa ai ka ga shugabannin nata lokacin da suka zo sun nuna tabbatar da cewa ana so a gyara yanzu da a da a Najeriya ma sai da duk wanda kai sai da fanke dan na dan gane za a ganshi amma yanzu ko in kana neman dan gane ma a Najeriya yanzu an baka wahala wallahi ka ce kana neman dan gane yanzu dan baka wahala ma ka nemo shi da haka mu abin da muke gani Najeriya tun farko inda a ce shugaban da suka zo tun daga Sahawa da Bello wanda suka tsaya suka biyo suka biyo suka biyo an tsaya an mutunta Najeriya wallahi da ba haka ba To mun gode Alhaji Musa bari mu muna nan dai har yanzu a jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna. a Dr. Yusuf Ali Haran dai barka da la'asariya. To Malam Murtala muna sauraron ka. Sunana Murtala ana kiran ku da da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna ji. to malam su kaga shi ne martaba gaskiya mutum ne mai ilimi bangare biyu addini da zamani kuma yana zurfafa tunaninsa amma ni a nawa mahangan shine cewa in ma fa akwai inda najeriya yawan mu bata amfana ba bai kai kamar arewa ba saboda arewa mu ne gaskiya za ga su yankokin da su yawan ya amfane su amma arewa gaskiya mu muna da masu kuɗi muna da yan boko to waɗannan boko mu da arzikin mu bai amfani al'umma arewa ba sai kaɗan daga ciki wanda akwai masu kuɗi ba samu dama ba ne da sun amfanar da arewa ko kuma da sun amfanar da najeriya da fatan za ku tashi lafiya. to malam murtala muna godiya to har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau wai ko ana iya cewa yawan al'umman najeriya ba su amfane ta ba wajen bunƙasa tattalin arzikinta to muna so ku kira ku bayyana muna idan ba ku manta ba a safiya yau ne sarkin kano ya yi wannan kalamai to mun samu kira daga jihar bauchi wa muke da shi a bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba muna jin ka To gaskiya abin da sarki ya faɗa ni ina ga gaskiya ne ya kamata a ce yawan mu ya amfanar da mu ɗimbin matasa da muke da shi a ƙasa nan da kuma ɗimbin al'umma yana da kyau ba wasu abubuwa ma ba sai an so shi daga ƙasashen waje ba yana da kyau yau mu ya amfanar da mu ita kuma gwamnati ta iya ƙoƙari ta taimaka ma al'umma saboda mu rika amfani da kayanmu na cikin gida saboda yawan da muke da shi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode mala ayuba bar mu koma jihar niger wa muke da shi a jihar niger Muna magana da Yusuf Nuhu Mika'ilu daga nan mai godiya unguwa a Kimba. To Malam Yusuf muna jin ka. Eh to gaskiya maganan cewa wai yawan al'umma Najeriya muna da yawa amma yau mu bai kai adadin da za a ce wai har gwamnatin Najeriya ta kasa tallafa mana ba. Eh. Ya kasin dai kawai akwai akasi ne na rashin haɗin kan gwamnati da ba ta tsaya ta yi abin da ya dace da har za mu samu tallafi a Najeriya ba ne. To Malam Yusuf ana iya cewa kenan su mutanen Najeriya sun kwanta kenan sai kawai gwamnati kaɗai za ta yi musu komi? Ba haka ba ne. Eh. Ai abin nufi shi ne wanda yake faɗa ne wanda in kai za ka yi in baka da wanda zai tallafa in baka da wanda zai taya kaya za ka je ƙarfin yin shi. To kamanya kenan. Yanzu kamar yanzu noma ne yanzu a misali noma ne manoma ke yi. Idan suka noma ba su samu tallafin da za su yi noman nan da ya wadata ba ya za a yi ya kake gani abin zai kasance. To wata yanzu. ba samu sayar wanda shi akan daraja ba ya kake gani za su ji sha'awan ci gaba da noman nan. To watan kana dafin da in a ce in bera da sata to da dawa ma da wari kenan in su talakawa suna da nasu ita ma gwamnati tana da nata kake nufi kenan? ita ne ma ita ne ma mai babban ita ne ma babban mai laifin ai ai kaga manyan magabata da suka gabata sun yi kokari sun gina Najeriya akan ta ci gaba to ta yaya kake ganin za a bi yanzu kaga kishi aljihun su suke yi to ta yaya kake ganin za a bi a shawo kan wannan matsala ni dai addu'a in Allah ya hau da mu kansu to za a shawo kan matsalan amma akwai hanyoyi ba san su bane an riga an hau turba ce ta yahuda eh so wannan shine sai dai mu ta addu'a mu koma ma Allah to baya ga addu'a ba wani abu kuma da za ku yi ku talakawa eh mu talakawa korafi ne yanzu ko mun kai shi ba kai waye zai inda muke so ya kai din ba to Allah ya sa wannan korafin naku ya kai zai kai inda ai shugaban yana da kishi kuma yana bukatan asa to Allah ya sa korafin nan naku ya kai inda ake so ya kai har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau wanda ake ganin cewar al'ummar Najeriya ba su amfanar da kasar ba duk da karfin arziki da kuma yawan al'umma da kasar take da shi. To menene ra'ayinku? Ku kuna ganin daga ina wannan matsala take kuma wace hanya za a bi don a ainihin magance wannan matsalar. a lambar mu dai har yanzu bata canza ba kuna iya kiran wannan lambar da muke da su to a ina ganin kamar na ga julie tana ɗaga min hannu alamun cewar wannan matsalar na'urar tamu ta ki abin nan to ina ganin. sauraro iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan a naku kiran da kuke yi sai don gobe Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama ku kira ku ainihin bayyana mu rayuwanku har yanzu dai kada a sha'aba ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu na marece ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer yana fuskantar matsin lamba tare da barazanar yiwuwar rasa aikinsa biyo bayan kashi da kungiyar ta sha a hannun newcastle a wasan gasar premier a karshen mako kungiyar ta kasa samun nasara a wasannin da ta buga wajen gidanta tun daga watan fabrairu kuma yanzu haka tana da maki tara ne kacal a cikin wasanni takwas na gasar premier da ta buga a wannan kakar wasannin united din tana ta goma sha biyu a saman teburin gasar to amma maki biyu ne kacal suka raba ta da ajin faduwa daga gasar wannan yanayi kuma yana so saran masoyan kungiyar ta Manchester United a duk fadin duniya. A sunana Umar Faruk Bukoyo, wannan kwacin abin da ake gani gaskiya a tsarin shi bai dace da tsarin club din ba saboda ainihin na farko dai a nan ya taso sannan kuma ana ganin kamar 'yan wasan da ya zo ya gada 'yan wasa ne wa'anda ainihin ba su da tsada a duniya kuma ainihin yara ne ma dai za a iya cewa. yana buƙatar kuɗi ya sayi yan wasa amma ba a fashi ba saboda haka wayanda ya gada ne daga wurin ainihin murunhu kuma shi ma ya nashi kuskure ya taho ya sallami kamar irin su lukaku da kuma sanchez ya ba da shi aro to yanzu haka shi mai horar da 'yan wasan kungiyar yana fuskantar matsin lamba da kuma barazana ta cire shi kana ganin cire shi na iya kasancewa maslaha ko kuma gyara ga matsalolin da wannan kungiya take fuskanta magana cire shi ya zama dole gaskiya saboda in kai la'akari yadda kulob din yake tafiya yanzu kusan kulob din kusan na goma sha takwas yake tunda da na sha shida da na sha biyar na sha bakwai na sha takwas duk pol guda ne ma'ana pol biyu ya rage ya fada relegation januwari tana da nisa kusan wata uku ne yanzu kamun abu da kaka kuma ta sayan yan wasa to dole kasance a ce tun yanzu su yi hanci su kore shi idan suka kore shi su samu ne a bashi rikon kwarya to saboda haka ai kaga cewa in tafiya ta tafiya in ba kore shi aka yi ba lallai lai za ka tsinci manyu wajen na sha ko kuma na ashirin wanda mu yan kallo tsakanin da Allah gaban mu ya riga ya faɗi zuciyar mu ta kare ba mu zuwa kallon manyu da tunanin za ta ci sai dai abu ne al'ada ne ya riga ya shiga ranka babu yadda za ka yi. To sai dai ko baya ga Manchester United masu nazari a kan lamuran wasanni na ci gaba da tsokaci akan yadda takwararta Manchester City ita ma take fuskantar koma baya. Labarin da ke kara nisanta kungiyar da ci gaba da kare kambinta na gasar Premier karo na uku a jere. a wasan da City din ta buga a jiya Lahadi ta sha kashi a hannun Wolves da ci biyu da nema lamarin da ya bada tazarar maki takwas tsakaninta da Liverpool da ke saman teburin gasar wanda shine tazara mafi girma a daidai wasanni takwas a tarihin gasar ta Premier. To sai dai duk da haka mai horar da 'yan wasan kungiyar Pep Guardiola yana ganin cewa za su iya kama Liverpool duk da yake ya aminta tazarar tana da faɗi. To amma kuma tsohon shahararren dan wasan Newcastle Alan Shearer yana da ra'ayi bambam. la'akari da yadda liverpool ɗin ta soma kakar wasanni da kuzarin gaske murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma barin ba indu'ai wuri ta kawo muna labaran duniya amma wannan karan a takaice. manyan kusoshi mahukuntan amurka daga manyan jam'iyyun siyasar kasar sun barranta kansu da furucin shugaban donald trump da ya ce amurka za ta janye dakarun kasar daga arewacin syria tare da sukan wannan shawarar da shugaban kasar ya ɗauka. To masu sauraron mu da takaitattun labarin maka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin A musamman aisha ma'azu sai kuma wadda ta ba da umarni ta kuma hada mana shirin julie lazarus gresham da kuma injiniyan namu na wannan dare mr robert mclean ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam